a gaban manyan madubbai 'yan rawa 'yan sana'ar da kuma masu son shiga na taki takin rawar bisa sa idon malamar bada horon lulu vero kwararriya ga juye-juyen takin rawar na koya musu dubarun tushe na takin wannan rawa zai ba su damar halatta da gayi abubuwan da suke a cikin ransu a cikin wanga rawan da za su yi a nan ha a kasashen waje to daman masu rawan ba su da yawa a nan Nijar a cikin rawan motsa jiki gaskiya wanga taron zai kawo karuwa saboda zai ba dama a san su har ma su hito da sunan kasar Nijar a ko ina da muna cewa wanga aiki ne na nasaru mu ba mu san shi ba a nan ni dai ina so in kawo wani sabon salo wanda ko baka ganewa to zaka gane idan kana kallo ta yadda suke rawa za ka sani abin da suke nufi. Bakum Seku ɗaya daga cikin marayan da ke halartar wannan horon shi kam ya fi son koyon yanda zai fi isar da sakonsa ta motsa jiki da juye-juyen zuwa ga jama'a. Domin koyon yadda ake sadarwa ne da miƙa sakonni ga jama'a. Wannan rawar da muke yi mun saba da kakaryawa da motsa jiki. Ta wannan hanyar ne muke miƙa sakon da muke son isarwa. Rawa don miƙa ne. C'est parce que la danse de faire passer un message. maganar isar da sako da rawar juye-juye wata duniya ce da ke baiwa fatuma hamma yar furcin salon magana kuma mai fusa'ar jerin kirarin kalamai Na zo ne in koyi wangarawan don in samu in ba da bayani na in faɗi abin da yake cikin raina tare da wangarawan don saboda a cikin rawa ma kana iya ba da bayananka kamar magana ne kake yi. Na ga masu rawa da yawa a wurin rawan nasu ta yadda suke rawa suna juyi da kuzari kuma da yadda suke son aikin da suke yi. Kai ma zai yi kyau idan kana yin rawan naka masu kallon ka su yi sha'awa rawan da kake yi da kuma ta yadda kake juye jikinka. Rawar takawa da juye-juyen saka saƙo zaben wata turba ce mai sha'awa ga wa'annan matasan za su kwashe kwanaki goma suna ɗaukar horon domin kyautata fusa'ar su don ganin wataran sun wakilci ƙasar Nijar ga zuwa gasar ƙasa da ƙasa.